kuma idan akwai wani jami'in gwamnati ko minista tun daga shugaban ƙasa bola ahmad tinubu har zuwa kansila da ya san cewa ya kira malaman nan mutum ɗari da wani abu ya kira shi abuja ne don ya ce masa kara ya zanga-zanga ya fito ya karyata ni gobe ko yau wallahi tallahi kudin nan da aka ce an ba malamai miliyan goma sha shida wallahi babu su ƙarya ce kuma muna shaida muku na rantse da Allah mun fi karfin miliyan sha shida dan uban miliyan sha shida nawa take koma ta kirki za ta saya maka gidan arziki miliyan cikin shida za ta sha shida za ta saya maka yanzu mutuncin mu bai wuce miliyan sha shida ba kuma waɗannan marawatan 'yan siyasa waye zai ɗauki wannan kuɗi ya baka waye a cikinsu a gaya mana a gwamnatin nan gaba ɗaya wani malamin addini ta zuta wata ɗauke wata lauci wata ba shi gida irin na sanata wa gwamnatin nan ta ba wa gida a abuja ko ta ba shi gida kaza a cikin malamai masu karantar da ku qur'ani da hadisi waye duk wanda zai zagi malami ko ya rubutu saboda ya iya rubutu ko ya turanci saboda ya iya turanci ko ya faɗi duk abin da zai faɗa ya samu malaman addini yana la'anta yana zagi ko ya abin da duk zai yi ya sani akwai iyayensa arna waɗanda suka gabata ba su yi nasara ba shi ma kuma bai zai nasara ba kun san wanda suka yi kiran spring council for shari'a ne suka yi kiran wallahi tallahi kudin jiragen da malamai suka hau suka tafi yan sokoto yan abuja yan kano wallahi bashi suka yi suka tafi wallahi sai bayan mun dawo daga taron kun dina muku rantsuwa bayan kwana uku kwana hudu aka bamu kudin jirgin da muka hau ni ina cikinsu wani ma ya biya kudin jirgi ya kashe dubu ɗari uku an bashi dubu ɗari biyu ya yi ƙorafi aka ce kai haƙuri wallahi tallahi 'yan najeriya abinda malamai ɗari da hamsin ko wani abu makamancin wannan suka je gayyatar spring council ko shari'a ne ba gayyatar gwamnati ba ne muna da wata kungiya spring council for shari'a da take haɗa kan malamai ga baki ɗaya idan masifa ta tun karo musulmi a najeriya kun san me aka je yi magana ne akan lgbtq wannan magana ta saka hannu da aka yi akan takarda da za ta halatta auren jinsi auren mace ta auri mace namiji auri namiji kwana uku malamai suka yi suna ta debating muka ɗebo 'yan boko a cikinmu da lauyoyi a cikin malamai da masana constitution da waye aka karance wannan aka ce kowa ya zo a yi research a faɗi me za a ga a gwamnati wallahi tallahi lokacin da muka je abinci idan za a ba mu muna mikin ɗin nan layi ake samu ku faɗa ku gaya wa kowa layi duk manyan malaman da kake gani layi suke bi ana ba mu abinci a roba saboda mun san aikin musulunci muka je ana ba mu shinkafa ni kam na je neman tuwo ma aka ce malam tuwo ya kare na ce ni tuwo nake so aka ce babu haka na harkunan karbi shinkafa misali na baka layi suke bi a karbi abinci na rana da na dare wani lokaci ana cikin mijin nan sai dai kai wa dan agaji magana rubuta suna na karbo mu abinci hotel ɗin da aka sauke mu hotel ɗin ajuji ne ku je ku tambaya abuja ina ne ajuji yana cikin manya-manyan hotel inda za su ba da naira miliyan sha shida to sai a je mu a wannan hotel ɗin me ya kai mun magana akan a wa musulmi yanci daga hannun gwamnati ta je ta rattaba hannu ba da izinin mu ba da yardar mu ba akan wannan doka ta halatta auren jinsi ta halatta mutum ya auri dabba male domination namiji yana mallakar mace hana aure hana rabon gado hana hana hana abubuwa muka ce duk mu yadda da wannan ba magana kai human rights malaman da suka karanta lo a cikin suka tashi kai turanci suka gaya wa ministocin nan suka gaya wa wakilan gwamnati cewa wannan dokar ba ta dace da mu a najeriya ba mu yadda ba wallahi tallahi tare da ya kai mu kenan sai aka ci rashin sa daidai da za a gama taron sai aka fara yada magana cewa za a yi zanga-zanga a najeriya kwarin wani mara tsoron allah mara albarka kudin sai ya ɗauki wannan hoton sai ya yada a cikin wannan social media da take cike da sharri ya ce ga malamai nan sun je abuja an tara su an ce kada a yi zanga-zanga wallahi tallahi ba haka ne kuma ba haka aka yi ba kuma ba shi ya kai mu ba amma mun bar wa Allah mun bar wa Allah Allah ya isa kuma idan akwai wani jami'in gwamnati ko minista tun daga shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu har zuwa kansila da ya san cewa ya kira malaman nan mutum ɗari da wani abu ya kira shi abuja ne dan ya ce masa kara ya zanga-zanga ya fito ya karyata ni gobe ko yau wallahi tallahi kudin nan da aka ce an ba malamai miliyan goma sha shida wallahi babu su ƙarya ce kuma muna shaida muku na rantse da Allah mun fi karfin miliyan sha shida dan uban miliyan sha shida nawa take koma ta kirki za ta saya maka gidan arziki miliyan sha shida za ta saya maka yanzu mutuncin mu bai wuce miliyan sha shida ba kuma waɗannan marawatan 'yan siyasa waye zai ɗauki wannan kuɗin ya baka waye a cikinsu a gaya mana a gwamnatin nan gaba ɗaya wani malamin addini ta zuta wata ɗauke wata lauci wata ba shi gida irin na sanata wa gwamnatin nan ta ba wa gida a abuja ko ta ba shi gida kaza a cikin malamai masu karantar da kukur ani da waye idan akwai mutum ɗaya don Allah gwamnati ta zo ta karyata abin da na fada galibin malaman nan wasu wallahi motar hawa ta kirki ba su da shi amma kana iya zaben sanata ko kansila ko dan majalisa ka san bai da komai yanzu yana hawa ne motar miliyan kaza shi bai laifi ba kuma dan Najeriya in bai ji tsoron Allah ba wallahi Allah bai zai bashi da alhakin malamansa ba yanzu duk wannan najeriya fa yana da dama kamar yanzu gwamna ya kira ka ya baka miliyan ashirin ya ce ya taimaka ma sai a zage ka ko ya baka miliyan goma ko ya baka miliyan uku ko wannan uwanka ya taimake ka ya maka wani abu na kyautatawa ko ya ce ma ga kuɗi ka je ka inganta kasuwa yanzu duk za ku ba da fatawa kowa ya halatta ya karba amma wannan malamin addini ko a ɓoye aka ɗauka aka baka to ka ci haram shi kan malami an haramta masa wani ya bashi sani ya kyautata mai yanzu yadda muke da kai da malamin ka in ka je ka sai mai buhun shinkafa biyu ka kai mai gida ka ce gashi an taimaka iyali an yi laifin ya karba ya haram to wannan bari ku gane illar so suke duk wani taimako da gwamnati za ta bayar to kar ta yadda ba malaman addini kuma duk wanda idan ganta kansa ga addini kar a bashi yan kasuwa suna zuwa su je su karɓo biliyan kaza malamin addini ɗaya yana iya ɗaukan mashru'i gina masallaci da makaranta da islamiyya ta sama da biliyan guda ina zai samu kuɗin kar a bashi kenan duk kowa ya halatta an bashi karɓa ba wai ina ce wai an je an karɓa ba ne kuma ni ba ina goyon bayan karɓa ba ne amma ina so ku gane illar za a wayi gari kenan malamin mu su a cikin su mutu a cikin talauci kana jin tsoron wani ɗalibin kai sai maka mota za a zage ka amma in makocin ke sai maka mota zuwa za ka ka daga ka ce wane sai mu amma banda malamin addini riga yau da malami zai hau bari yayi wa'azi ya mutunta kansa ba shi ya ci ya aka ya samu wani ne ibashi ya aka yi sai an yi misali da ita ba a so sai dai bakin ciki ya kashe ku ba za ku daina ganin malaman ku cikin ni'ima ba gama garin mutum ba ya halatta ya kwalliya ya hau mota mai tsada ya gina gida mai kyau sai a yi mai alheri amma in malamin addini ya zo ya tambata gida a cikin mutane to shi bai halatta ya mallaki kuɗi ba kuma baya kasuwanci kuma baya noma baya kaza kuma wallahi tallahi inda za ku bi malaman nan ina jaddada muku saboda su tuba su tuba galibin su kowa yana da aikin da yake yi akwai masu kasuwanci akwai masu noma akwai masu sana'a akwai malamai da yawa ni yanzu nan da nake gaya ma wallahi ina da gona ina wallahi cire riga ta in je gona in yi shuka wallahi ina dasa shinkafa har yanzu wallahi ina ɗaukan dawa a kaina an tsallakar da ita ruwa an sa mota ta kawo wallahi ina yi ina da gona ba ɗaya ba biyu don in kare mutunci na da darajata to akwai mai sana'ar noma malam guruntun kun san shi misali ɗaya zan faɗa malami ne yana kasuwanci yana noma yana gini yana sayan mota ya sayar haram ne to shi kenan da malami ya saka riga shi bai da kuɗi sai gwamnati ta bashi waɗannan marwatan mutanen kun san suwa suke ba wa kuɗi karuwa suke ba wa kuɗi da yan iska mawaƙa suke ba wa kuɗi mawaƙi a ƙasar nan ya yi bayani ya ce shi ba a ce a ce akan miliyan ɗari kun san shi kuma kun san suwa yake waƙa amma shi ba za a zage shi ba ba za a ci mutuncinsa ba sai wanda ya ce Allah ya ce annabi ya ce in an yi magana sai a ce ai ku magadan annaba ne ku yi haƙuri mawaƙi mawaƙi mawaƙi wallahi tallahi mawaƙi mawaƙi ya fi malami daraja a ƙasar na wajen masu mulki kuɗi masu tsugugun kuɗi ake tura masa karuwai ku da aka azurta a ƙasar nan ba za su in ba amma da yake baka da hankali baka da basira kana yada wai wai magana wai an ba wai malamin ka na addini wai miliyan 16 ga wancan miliyan 100 yake tiya shi miliyan 100 da su da karuwan da suke tafiya da su a kama musu hotel malamai sun je sun yi muku aikin addini kun yi musu sakayya da bakar magana da sharri yanzu tun da aka fara maganan nan wallahi tallahi malamai jayayya suke da minisoci su faɗa a ce malamai su tashi su bayani ni ban taba ga lokacin da aka isar wa da gwamnati sako aka kai mata aka faɗa aka ce ba a yadda ba irin wannan lokacin amma sai gashi al'umma mu abinda suka yi mana sa kai bayan mun dawo aka kafa kwamiti aka ce a je a fitar da lalle sai gwamnati ta on signing har yan majalisa majalisu ɗaiɗaiku da sanatoci sai da muka zauna muka ce me amfanin ku kuna musulmi ba za ku taimaki addini ba yanzu gashi nan magana LGBTQ ta mutu bukatar su ta biya kwarai kuwa da kasar ai ta fara daukan dumi akan wannan abin sai suke abin da suke suka zunguro harkar zanga-zanga ta kashe zancen yanzu kaji wani yana magana lgbtq sun gama shikenan an rattaba hannu ɗanka da jikanka nan da shekaru sai ya gada sai ka ga yaro a kurna ɗan asabe ya je ya haɗa taron aure da shi da abokinsa sai ka gani sai kaga yarinya ta ce ubanta ya ce ta aure ta ce ba za ta yi ba saboda human right tana da yanci sai ka zo kayi wa ɗanka faɗa ya ce ba kai ba zai kai ku kotu saboda ai gwamnati ta sa doka akan ba da yanci akan waɗannan abubuwa abin da ya kai malamai abuja kenan Allah ka shaida Allah ka shaida in wani ya faɗi wani abu ba wannan ba shi da Allah a je a ta comment a ta faɗan duk abin da za a faɗa ni ne na yi shahada na faɗa na yi bayani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa qumu ila salatikum yarhamukumullah